يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna biyar kenan ga watan sha'ban hijira 1436 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina <clears throat> wanda sai daidai da yau muna 24 ga watan biyar shekara ta 2015 a karatunmu da muke na littafin wato muhammad bello wanda ake masa ta hakiki ya zama al-littijahat mutaaddida fi qadiyat khuruj al-mahdi al-muntazar littafi da yau na jin zamu darasi na hudu kenan ko okay yau darasi na biyar ko yau darasi na biyar zamu tashi ne akan bincike na biyu karkashin bayani akan aqidatu Sheikh usman bin Fodi وابنه muhammad bello في المهدي المنتظر wato mecece aƙidar shehu usmanu dan fodi sannan da ɗansa muhammad bello dangane da almahadi muntazar mahadi wanda yake sauraron zuwansa to mecece aƙidar waɗannan manya-manyan bujiman malamai guda biyu wanda suka yi jihadi a wannan ƙasa suka karantar ba su bar al'ummar su ba tare da su musu bayani aƙidarsu a wannan janibi ba فإن عقيدة هؤلاء العلماء الأجلاء lallai aƙidar waɗannan manya-manyan malamai masu girma da daraja a sheikh usman bin fodi wabnuhu muhammad bello a filma hadi ka aƙidar salafi salih lallai aƙidar su kamar aƙidar wato sauran magabata na gari ne sauran magabata na ƙwarai yadda aƙidar su take su ma haka ta su take haisu ta taqiduna anna zuhur mahadi min alamati sa'ati al-kubra domin suna kudircewa cewa wato bayyanar almahadi mahdi yana daga cikin alamomin tashin ƙiyama manya-manya as-sabitati bin nas wanda suka tabbatar da nasi na hadisi wa yadhharu hadha jaliyan fi mu'allafatihima kuma wannan zai bayyana ƙarara a cikin rubuce-rubucensu da wallafe-wallafen da suka yi وخاصة مؤلفات المجاهد kabir musamman babban mujahidin nan mai girma wallafe wallafen san in ka duba su shine a Sheikh Usman bin Fodi rahmatullahi alaihim ajma'in shi wato Sheikh Usman bin Fodi Allah ya masa rahma da dukkan su gaba ɗayan su Allah ya ji kansu ya masa rahma. wa in kana al-ulama alladhina ta'athara bihim al-Sheikh Usman bin Fodi وابنه محمد بيلو في أمر ظهور المهدي انقسموا إلى فرقتين duk da malaman da suka yi tasiranci da su shi shehu usmanu da ɗansa muhammad bello dangane da rubuce-rubuce da suka yi da bincike da suka yi a kan almahadi tutun sun tasirantu ne da wato malaman da ka iya raba su kashe biyu su malaman nasu sun kasu firka biyu ɓangare biyu kowane ɓangare sun tasiranci da ɓangarorin guda biyu firkatun ta'assaru bi ta shi'a ɓangare na farko na malaman shehu usmanu littattafansu da ya karanta ya tasirantu da su to malamai ne da suka tasirantu da ƙida irin ta shi'a fi mahadi Mahadi dangane da bayyana almahadi mahdi mithlu sheikh abdul sharani kamar babban malamin na abdul sha'arani sharani shehu Usmanu ya nakalto maganganunsa da yawa shi kuwa duk wanda ya san wannan malami Abdul Wahhab Sharani malami ne da ya tasirantu da kidu irin na Shi'a fa naqala nazariyatihima fi zalika so da haka sun ciro su irin hangen da suke da mahangarsu dangane da bayyana almahadi to da shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama da mahaifinsa Shehu Usmanu sun naƙalto irin nazariya ta shi wato muhammadu ko kuma abdulhabu sharani sun ciro irin ra'ayoyinsa sun rubuta su a littattafansu musamman farkon farawa an gane da kyau ya ce wato ainihin wa adkhaluha fi kutubihim ala annaha sahihatan sabitatan sun ciro maganganun nasu sun zuba cikin littattafansu a bisa wai suna ganin kamar maganganu ne ingantattu tabbatattu yajibu itikadu hawa amalu biha ya wajaba kudirce su kuma ya aiki da su wannan firka ta farko kenan da shi shehu usmanu da ɗansa muhammad bello suka tasirantu da su wajen bayani akan almahadi a farkon farawar bincikensu wa firkatun kana itiqaduhum fi zalika ala al ahadith al warida fi kutub al hadisi fahad ɓangare na biyu wanda shi usmanu ya tasiranci da littafansu da ɗansa muhammad bello shine malaman da su kuma aƙidarsu a wannan ɓangare aƙida ce ta dogaro da hadisan da suka zo wato ainihin ingantattu wanda suke bayani akan almahadi fil kutubil hadisi a cikin littafan na wato hadisi fa kawai ma'ana sun dogara da malamai sun wani lokacin sun tasirantu da malaman da suka ɗauko ingantattun hadisai suka yi bayanin almahadi da waɗannan hadisan shi ne yace mithlu sharif nuruddin samhudi kamar babban malamin nan da ake ce mai sharif nuruddin samhudi wannan malamin ahlus sunna ne to shi littattafansa da rubutun da yayi shehu usman ne na kali da yawa cikin littattafansa shi ma ɗansa muhammad bello haka musamman dangane da bayanin shi almahadi, wane ne shi qala shan tahir mai gari fi da hadar kala. A babban malamin na doktor tahir mai gari Allah ya masa rahama inda yake bayanin wannan maganar ya ce da ibn fodi bainan naqli an al-firqati al-ula al bi aqidati shia wa bainan thaniyati al bi rayi sunni al-mu'tamid ala an-nusus as-sabita wato shi shehu usmanu ya yi taraddudi ya yi ta kai kawo da ɗan-sama muhammad bello dukkansu sun ta kai kawo wajen nakalto maganar firka ta farko wanda ya wanda suka tasirantu da da shi'a wajen bayanin almahadi nan gaba za mu ji waye almahadi na shi'a kuma za mu ji waye almahadi na ahlus sunna to sun tasirantu da nakalto maganganun malaman da su waɗannan malaman maganganunsu sun tasirantu da da shi'a sannan kuma wani lokacin sai su naƙalto magana da wato ainihin ra'ayin da shi kuma ra'ayi ne na ahalus sunna dangane da shi bayyana almahadi wanda su ahalus sunna su sun dogara ne da nassoshi tabbatattu a cikin wato sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ya ce shehu usmanu in kana karanta littafan sai ka natsu amma in baka nutsu ba sai ka ga kamar yana kai kawo kamar taraddudi yake shin tare da shi'a yake ne wajen magana almahadi ko ku tare da ahlus sunna yake to sai ka yi bincike sannan za ka gane ai magana ga yadda take wa mimma yabdu anna hadha taraddud waqa fi awwal amrihi qabla an yasla ilayhi kitabu nuruddin samhuri wannan kai kawo da shehu usmanu yayi tai yayi shi ne a farkon al'amari wato kajin farkon al'amarinsa gabanin ya sami littattafan shi wannan babban malamin nuruddin samhudi ahalin sunna kafin ya sami littattafansa kun san kullum malami yana bayani ne gurgurdan abin da ya karanta da abin da ya sani shi yasa za ka ga imamu malik yau zai zauna kujerarsa majalisinsa ya ba da fatoyi a yau gobe kuma in ya zo ya zauna wasu fatoyin ya warware su me yasa saboda bayan ya yi wancan fatawa ta jiya yau ya je ya ƙara karatu ya gano bayanai da za su sa dole ya warware wancan fatawar tasa an gane da kyau kullum malami mai rai wanda yake karatu to za ka ga kullum yana kara fahimta ne yana kara gane menene daidai amma wanda yake jami'i baya karatu kullum yana mun yi karatu mun yi karatu to lallai zai ta tafiya akan kuskure sha Usmanu da farko littafan da ya samu irin littafan Abdulwahab Sha'rani sai ya so ya tasiranci da ra'ayi irin na Shi'a dangane da Almahdi amma ana nan sai littafai kuma nawa na Nuruddin Samhudi suka zo masa wanda suka suka yi bayanin Almahdi yadda ya taurin Ahlus Sunna daga nan shine sai ka ce wato ashe ka ga wancan tunani nashi na farko ne ba taraddudi bane kenan kun gane da kyau al musamma bi jawahirul aqdaini fi fadl sharifain shi littafin nuruddin samhudi da shehu usmanu ya samu sunan littafin jawahirul aqdaini kuna ganewa fi fadl sharifain wato littafi ne na nufin jawahir kamar wani wato abin kauna ko abin so jawahir daga jauhar jauhar duwatsu irin masu tsada masu daraja so ke ce ma jauhar al-aqdaini fi fadl sharifain wato wanda yake littafi ne mai bayani wanda wato yake bayanin wurare masu daraja guda biyu makka da madina da abin da yake tattare da su na tarihi da abin da yake ya tashi a wurin ko kuma zai bayyana nan gaba to a ciki ne ka magana almahdi cikin wannan littafi na shi haifu waje da fihi annal mu'allifa radda kalamar sharani ila shi'at rafida wa ankara zalika alaihim ta yayin da ya karanta wannan littafi na samhuji shi shi usmanu kuna ganewa da kyau sai ya ga shi wannan nuruddin samhudi ya yi masha'arani raddi a maganarsa da ya dangane da shi'a arrafiba da kuma almahadinsu yayin da da ya karanta bayan ya karanta wa an kara zalika alaihim kuma ya masu inkarin wannan magana tasu kaga malami ne kenan ya karanta littafin wato shi wancan waye kenan sharani abdulhabu sharani to da ya karanta shi kuma ya raddin abin da ya gani magana da bata dace ba ta shi a rafiza da ya kawo to daga nan shi shehu usman ya fara gane ashe wancan littafi da gyara a cikinsa wal kalamu allazi zakarahu sharani huwa ga mazan can da shi sharani din ya faɗi a ciki yace idawul imamiyyati min ar-rafidati أن محمد بن الحسن الأسكري هو الإمام المهدي فأنكر صمهودي قوله وتويد أورد إتا إمامية شيعة إمامية كنا الرافضة wanda ake kiransu shi'a imamiyya rafida wanda yau su suke yaɗo a duniyar nan su ne a iran kuma su suka gangaro mana nan wanda in ka ji ce shi'a rafida su ne masu aƙidar zagin sahabbai kuna ganewa da kyau su ne masu aƙidar ƙur'anin da ke hannunmu ba cikakke ba ne su ne masu aƙidar cewa a uwar mumine aisha abinda aka tuhume ta nan haka yake hayyau yau ko iyaz billahi su ne suke da aƙidar cewa auren mutu'a ba wai ma wajibi a in kai shi ma kana da falala ta musamman ɗan da aka haifa ma ta hanyar mutu'a din? wannan duk su ne shi a rafida su ne kuma suke da aƙidar cewa imman nan nasu a imman nan goma sha biyu da suke itikadi su masumai ne darajar su ta darajar annabawa da manzanni gaba ɗaya waƙiyar zubillai gidansu suna da yawa shine da ya kawo ya ce wato anna Muhammadu ibn al-hasan al-askari wai suka ce shi Muhammadu ibn al-hasan al-askari wal imam al-mahdi shine imam al-mahdi sai ya ce fa an kara sanhudi kaula shi sanhudi da ya karanta wannan sai inkarin wannan magana wala hujjata li rafidati fi kaulihim anna al-mahdi huwa al-imam Muhammad bin al-Hasan al-Askari yace ba su da hujja ko kadan cewa shi wannan imami nasu na sha biyu kenan cewa wai shine al-mahdi wanda ke suke mai suna da Muhammad bin al-Hasan al-Askari haka tun daga nan zaka san lallai ba shi bane domin shi al-mahdi mun ji cewa sunansa zai dace da sunan manzo sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin manzo sallallahu alaihi shi ko wannan sunan shi Muhammad bin al-Hasan al-Askari kaga tun daga nan ka san ba shi bane kenan kuma ma wannan shi Muhammad bin al-Hasan al-Askari imamin sunan sha biyu ba ma yi shi ba su suka kirkire shi suka ce yana nan an haife shi kuma yana nan ya buya Iraki a wani rami saboda duniya cike take da zalunci yana nan yana jiran lokaci sannan zai fito ya zo ya yaƙi duk abin da ake na duniya ya tabbatar da adalci yasa a wurin shi a rafiza ba shugaba yanzu kuma ba wani wanda zai zo iya cewa zai jagoranci a komai sai shi ya bayyana daga nan suka fitar da imamul wato ainihin suka fitar da al wato al'abin nan ko suka fitar da ainihin wulayatul faqihi duk wani mai fatawa a cikin yanzu kawai yana rikon kwarya ne ba wai yana yi ne a matsayin kujerar shi bacci shi imam ɗin ne kaɗai zai yi masa fatawa zai iya jagoranci duk dai wannan muna ɗan ƙarmo wannan ne ba ita ce magana da muke ba shi dai samhudi ya yi raddin wannan magana wal jamhuru ghairu imamiyya ala anna al mahdi ghairu muhammad bin al hasan hadha yace su kansu ma jamhur din wato ghairul imamiyya banda su imamiyya an ce jamhur shi'a kenan in ka cire aqid su shi'a imamiyya su ma ba su yadda cewa shi wannan Muhammad bin al-Hasan al-Askari cewa shine imam ba wa annahu sayakunu akhiru zaman lallai shi al-mahdi na hakika zai kasance ne da sannu zai kasance a karshen zamani wa naqala hadha al-kalam Muhammad Bello fi kitabihi al-qawl al-muqtasar shi ma shaykh Muhammad Bello ya ciro wannan magana ya saka cikin littafin sa al-qawl al-muqtasar wa hadha dalilun ala anna aqidatuhum fi amril mahdi hiya nafsa ila ta'bihi wa ammihi wannan yana nuna maka shi kan shi Muhammad Bello wannan ita ce hakikanin aqidar sirrin ta babansa da babbansa kuma ita ce aqida ta salafus salih dukkan su ba su yarda da cewa da wani almahadi na shi'a ba ko wani mahadi da ya bayyana kamar da zamu ji nan gaba aqidar su irin ta sunna ce wal jama'a wa min al adillati wash shawahid ala tawdih aqidati ibn ibn fodi في الإمام المهدي وأنها توافق عقيدة السلف الصالح بعض الأمور التي ذكرها في كتابه daga cikin dalilai da hujjoji wanda suke karara dangane wanda suke bayyana mana kararan aqidar Sheikh Ibn Fodiyun wato dangane da al mahadi cewa kuma aqidar shi ta dace da aqidar salafus sale wasu al'amura wanda ya faɗe su a cikin littafin sa al-Khabarul Hadi ila umurul mahdi yayi littafi ya kira shi labari mai shiryawa zuwa ga al'amuran mahadi yace wa in kana bi ba'dhin minha khilafun li aqidati ahli sunnah wal jama'a fi hadha al-amr duk da wasu daga cikin dalilan da ya kawo din sun saba ma aqidar ahli sunnah wal jama'a dangane da al'amarin walakin qama wa radda an hadi nafsihi fi kitabihi sai dai kun sai da rubutu yake yau za ka rubuta littafi ka faɗi wasu abubuwa cikinsa kana nan kana ci karatu shekara ɗaya shekara biyu sai ka sake wallafa wani littafin sai kai bayanin abin da ka faɗi a wancan littafi akwai kaza da kaza kai ma yanzu ba ita ce fahimtar ka ba kaza da kaza shine daidai kun gane da kyau a cikin littafin Muhammad Bello mai suna alkhabarul Hadi muna ganewa ila umurul mahadi ya faɗi dalilan da suke nuna maka da shi irin ta ne dangane da al kun gane amma akwai wasu dalilan da ya faɗi sun saba ma ahli sunna to da ya sake rubutu a wani littafi da ya kira shi tahzirul ikhwan min ad-da'i al mahdiyya gargadin yan uwa dangane da da'awar mahdiyya da ake yi to a ciki sai ya raddin waɗancan abubuwan da ya faɗi shi ma ya fahimci ai ba su dace ba kun ga yadda ake ilimi ko da yadda ake karatu da yadda manhajin ahli sunna wal jama'a yake shi yasa ba wai zubewar mutunci ba ne ba wai ƙasƙanta ba ne ga malami mai karantarwa da mai da'awa yau ya bayani gobe zo ya ce bayani na je da kuskure ko wani almajirin sai zo ya ce malam cikin bayanin nan da aka ina ganin da kaza da kaza ya koma ya duba ya ga gyara shi da kan shi zo ya ce eh haka ne bayanin nan da muka yi akwai kuskure ga yadda daidai din yake ko kuma a sannan fahimta ta kenan amma yanzu ga kuma da na ƙara fahimta wannan ba zube mutunci ba ne a'a mutuncin ne ma ke karo ka kare a kan abin da bayan ka gane kuskure ne ka ƙi dawowa kan daidai to wannan ne nan ne mutunci ke zubewa an fahimta da kyau kamar yanzu ƙaziyar da ta faru kwanan nan wasu cikin malaman tijjaniya suka fito suka ce wannan magana ba ta dace ba Kaka sun kyauta kuma aka yi kamata dama wani ba daidai ba a ce bai daidai ɗin ba amma wani ya fito a matsayin shi na malamin wanda ya magana ya ce shi ne malaminsa amma ya ce shi kuskuren wannan almajirin nasa da ya fito da magana karara shi ne kawai kuskuren kaga mai faɗin wannan yana nan kan me ina abin da ya daidai ne kuskuren kawai a fito da maganar awam dita sai an taru zama na isu isu ake tattauna irin wannan magana wannan daidai ne wannan kaga yana nan akan ra'ayin kenan shi ya cusa mashi kuma har yau yana ganin ba kuskure bane fitowa a bayyana ma duniya shine kuskure saboda ami kai mai ilimin zahiri zaka ce wannan magana kafir ciki amma shi da yake da ilimin ne da wannan akidojin nasu shi a wurinsa ba komai bane Allah ya tsare wa min hadhihi al-umur daga cikin waɗannan al'amura wanda ke nuna maka shau Usmanu aqidan sa irin talis sunna ne dangane da al الأمر الأول أن خروج المهدي أمر مقطوع به لأن الأحاديث قد تواترت bihi mafi هذا رد liman fa jami'a a al-mahdi al'amari na farko yace lallai bayyana al al'amari ne yankakke wanda duk malamai sun yarda da wannan saboda hadisai wanda suka zo mutawatirai akan hakan ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba za mu karanta sunan gaba ɗaya bayan ɗaya Mun gane da kyau wannan ko da haka ne akwai raddi dangane da wanda suka ba a fa dukkan hadisan almahadi suka ce wai da ife ne gaba ɗayansu shi kan shi usman ya ce a'a hadisai mutawatirai sun zo akan wannan magana al'amru sani inna inkara khuruj al-mahdi kufurun kaji ma shi zafin da yi inkari ma kai bayyana inkari kai musu kenan na bayyana al-mahdi shi shi usman yana ganin kafirci ne kama ƙalal mutaƙi fi kitabihi al-ma'rifati bil sai ya nakalin maganar magabatansa ta ce kamar da wani malami mai suna al-mutaƙi ya faɗi cikin littafinsa al bilburhan bil ya ce wato li'annal ahadisa qad tawatarat bi domin hadisai sun zo masu bibiyan juna masu yawa wanda suke tabbatar da bayyana almahadi mahdi ƙarshen zamani yana cikin alamomin tashin kiyama manya-manya na ƙarshen zamani wanda ba ma fata Allah ya nuna mana irinsu. Al'amru salis, al'amari na uku wanda ke nuna makaƙi da sirrin ta da sunawar jama'a ce, anna sawaban ladhi kana alaihi jumhur anna al-mahdi muta'akhirun ila waqti khuruj ad-dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam. Kun gane da kyau. Ya ce magana ta daidai anna sawaba eh magana ta daidai kinan go alladhi kana alaihi jumhur daidan da jumhur na malaman sunna suke a kai annal mahadi mutaakhirun ila waqti ad dajjal mahadi zai bayyana amma zai jira zai jinkirta ne har lokacin da dajjal zai bayyana wa nuzul isa ibn maryam da lokacin da isa dan maryam zai sauka shi ma daidai wannan lokacin ne zai bayyana wa fi hadha raddun ala kulli man idda al mahdiyata kun ga wannan magana ta shehu usmanu raddi ce ga duk wanda kuma ya da'awar mahdiya kenan ya yi da'awar ta shi a yanzu ya yi ya ce shi ne almahadi za mu karanta sunan gaba ko kaga wannan raddi ne ya ce zai mutu akhirun almahadi na hakika ba zai bayyana ba sai lokacin da dajjal zai bayyana annabi isa zai sauka kun gane da kyau to kaga yanzu duk wanda ya yi sai ka ce shin dajjal ya bayyana annabi isa ya sauka ashe kaga wannan ya isa ka ce kinan ba shi ba ne. saboda haka ya zama raddi kenan ga masu da'awar mahadiya aw du'iya lahu ila yawmina hadha ko kuma wanda aka yi da'awa akwai wanda shi ba shi yayi ba a almajiransa ne kawai suka bushi suka suka masa kamar shehu usmanu akwai wanda suka so su yi masa da'awa shine almahadi ya anna dajjala lan yakhruj wa kadhalika isa alayhi salam lan yanzil domin ai dajjal bai bayyana ba hakanan shi ma isa alayhi salam ai bai sauka ba ko al'amuran rabe al'amari na hudu da ke nuna mana shi cewa Usman usmanu aqida sa irin ta wal jama'a ce dangane da al-mahdi annal mahdi min zurriyyati fatima Binta rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ai shi lalle al zai zo ne zai bayyana ne daga cikin zuriyar fatima Binta rasulillah Allah ya kara mata yarda Allah ya kara manzo aminci wa qad zakara hadhihi al-umura aidan fi kitabihi nasihatu ahli zaman wannan al'amuran shi Usman ya maimaita su a cikin littafin sa nasihatu ahli zaman shi ma ya kare jaddada su dan almajiran su san me cece aqidar sa fil fasl as-sabiq min al-kitab a fasali na bakwai cikin littafin in ka je ka duba zaka sami wannan magana kuma littafin wato wannan littafin da sai ta zaman babban malami a doktor aminu dina abubakar ya yi masa ta haƙiƙi yana nan a cikin shafi na ɗari da wajen hamsin da biyu za ka ga wannan bayani ɗin an gane da kyau wa ha aizan fi kitabihi tazirul ikhwan mene ad-da'a wannan littafin da ya gargaɗin yan uwanin gane da masu da'awar wato mahdiya ya sake maimaita al'amura ɗin ba laifi bane kullum malami ya ta jaddada mu almajiransa a cikin littattafansa ko lakcocinsa ko darussansa wata aƙida da ake so ta tabbata cikin zukata kun gane da kyau yau yau da ake ta hayaniyan nan lallai bayani kan akida ta ahlus sunna wajibi ne ai ta maimaita maka nan ka san mece ce akida ahlus sunna sannan ai ta maimaita maka miyagun akidu dan ka san su kan nisance su dan ba a maimaitawa sai mutane su ta ganin abin kamar wasa ne idan har zai zama cewa hukumominmu suna damu da harkar lafiya a ware musu makudan biliyoyi tun daga matakin tarayya jiha lokal gamman wane ne to haka ya kamata a ce da hukumominmu na musulunci ne rika ware ma ɓangaren gyara akidu na mutane yadda za su zama musulmi na hakika makudan kuɗi shi sa saudiya za ka kuɗin da ake warewa wajen buga littattafai na akida shi sa in ka je aikin hajji ko kana so ko baka so za ga an baka qur'ani an baka littattafai da yaran da ka iya ko da hausa za karanta ba za ka karanta ba oho su suke buga su hukumar da wanda za a yi da turanci da wanda za a yi da hausa da wanda za a yi da larabci da yarika na duniya iri-iri kana zuwa tun daga ainihin iyakon za a danka maka in ya so ko ka karanta ko ka je ka kona su dai sun yi nasu ko musu nasu ba ba kai kamata hukumar su rika ware kuɗi maƙudai wajen karantar da al'umma akidu kyawawa a rubuce a karanta a lakcoci a baza malamai birni da ƙauye yadda za a kakkaga akidin nan na shi'a domin dare da suke ƙarfi su hukumomin su za su fara ɗanɗana kudarsu yanzu hukumomi a maka ɗauka rikicin da ake ce a siriya jijin mai jawo shi ina zaman lafiya in ka ɗauka yau a yaman da waye duk inda shi a suke ƙarfi hukumar wurin ba ta ƙara zama lafiya ku kaga da hukumomi sun san muhimmancin samar da da kyakkyawa da haka za a rika ware kuɗi da ake warewa likitoci likitan koda likitan zuciya likitan waye likitan saka kai kamata likitoci na ruhi na aƙida su ne malamai na masana sunna yadda za su rika bayanin sunna a ko'ina da rubuta ta a rubuta a sake rubutawa bana in ka je haji a baka ba ma an ka ba za ka ci ba da kaji ba bana ma sai sun sake baka ko ba ka suke ba to haka ake tallata aƙida kun ga shehu usmanu lokacinsa haka yake ya littafi rubutun bayanin ra'ayinsa ya sake ya sake maimaita shi ya ya sake haka nan yi ma almajiransa karatu ya maimaita dan abin ya zauna mu yau duk irin wannan sai ta ta ayana ta maimaita magana kuda kullum bayani kan akida akida to ke gama bayani kan akida annabi shekara goma sha uku ya maka yana bayani kan akida ya da hijira ya dawo madina nan da ya dawo daina bayani ne a ka akida turawa aka yi duk da an ƙara da kan a hakam amma a kida ba a jingine ta ba ba a daina bayani kakida akida ɗan uwa sai da karasu da imani ran nan ne za ka ce alhamdulillahi Allah ya zurta mu da imani da kyakkyawan akida kuna ganewa da kyau wa fi rajul liman yantasibuna anfusahum ila nasbin nabi sallallahu alaihi wasallam liyanalu hadha sharaf al-azimi bi za'anihim al-kali yace wannan akwai raddi da Shehu Usmanu yayi da cewa shi al-mahdi na hakika zai fito ne cikin tsatsan Fatima bintu Rasulillah to akwai raddi akan wanda suke jingina kansu zuwa nasabar manzo sallallahu alaihi ba dan komai ba wai sai dan sami wannan matsayi mai girma da ƙarya irin tasu yanzu wanda za mu karanta nan gaba almahadi na kusa-kusa da ya da'awar mahadiya na nan sudan in ka karanta nasabar shi ba inda ya haɗu da manzo amma sai da suka ƙulla suka ƙirƙire na saba aka yi ta wane ɗan wane ɗan wane har sai da aka jingina zuwa ga ainihin faɗi maɗin kuna fahimta da kyau amma amma in ka bi za ka ji ga inda aka haife shi ga shi shi wane ne ne to haka dukkansu wanda ɗin za mu karanta nan gaba wanda aka musu da awar mahadiya za ka ga an ta ƙoƙari sai an jingina nasabar zuwa gawa zuwa ga manzo wasallam alhali kuma ya ce wannan za'ami ne na ƙarya Allah ya tsare al'amrul khamis al'amari na biyar da Shehu Usman ya faɗi wanda ke nuna aqidar sakan al-mahdi anna waqta khuruj al-mahdi la ya'lamuhu ahadun illa Allah lokacin bayyana al-mahdi ba wanda ya san sa sai Allah shi kadai kun gane da kyau idza annal ulama qad qarraru annahu lam yurwa hadithun qattu an النبي صلى الله عليه وسلم في waqta khuruj as-sa'a wala fi ta'yin waqta wala fi ta'yin waqta huquqi ashratiha yace domin hakika malamai masana hadisi masana ilimi sun tabbatar a bincikensu ba a yau ruwayar hadisi da ɗai ba ko ɗaya wanda yake daga annabi ingantaccen hadisi wanda yake ayyana lokacin auko wata sa'a da wato lokacin auko tashin kyama ko akwai sai dai a ce maka za ta faru ranar juma'a amma wacce juma'a wacce za ta zo nan wannan satin a a wacce ta wannan shekara ta kai kasa wannan ba hadisi ko kwaya ɗaya ingantacce daga manzo da ya ayyana ranar tashin kiyama nan ko lokacinta wala bi ta yi da wakti wakti wa ko'i ashratiha ba hadisi kwaya ɗaya tak ɗaya inganta wanda aka rawaito daga annabi bisa binciken malamai masana hadisi cewa ga lokacin aukuwa alamomin tashin ranar kun gane da kyau yadda kasan tashin kyama ba a san yaushe ba to haka nan alamomin tamaman ya ba za ka ce ga lokacinsu ba a an ambace su za su faru yaushe ne Allah fa'ala kun gane da kyau wa zakara hadha aidan fi kitabihi tabihul umma ala qurbi hujumi asharat as-sa'a littafin sa mai suna fadakar da al'umma a bisa kusantowar lokaci na alamomin tashin kiyama masu aukowa a ciki ya faɗakar da al'umma ya yi bayanin wannan fafi haza raddun ala sahabin kashfi wal ma. nan ma wasu usman so yake raddi akan wato ma'abuta wai wani ra'ayi a ce alkashfi ko an mai kashafi eh wai an yaye mashi wani hijabi ya ga to da za gani Da awar gaibi sai ke so wani gaibi ne wani abu na Allah ba ne sai Allah da zai ce shi ya mai kashafi wannan yake so ya masa raji duk kashafin da za a yi maka baka isa ka ce amma kashafi ka san sai da za a yi tashin kyama ba ko ka san wata alamomin ta sai da za ta faru wal manamat manamat min wato ainihin min mutasawifi da kinan? eh manama shine mafarkai ka kwanta kai bacci ka tashi kamar yadda zamu ji wurin shi almahadi na sudan farko farkon da awon shi da mahadiya ai daga mafarki ne ko ya kwanta bacci ya tashi ya ce gashi gashi tare da abubakar da umar da usman ga su tare da manzo ga suna cin abinci tare haka dai duk wannan manama baccin mafarke mafarkan na karya da wasu sukan yi wanda daga yawanci ana samun su daga wasu daga cikin sufaye to su ne shehu usman ke so ya rage wasu sahabu tanjin da malaman ilimin taurari su kuma irin masu abin nan ko kun san su ma sannan wato wal faranat da masu ilimi na sanin wato cewa shekara ɗari wai shekara ɗari abu kaza zai faru ana hasashen kaza shekara ɗari mai zuwa kaza su ma wannan ilimin duk su shehu usman yake so ya masa radi wasu habul jafri da malamai su ma masu wani ilimi na lissafi ne shi ma ana ce mai ilimin jafri gaba za mu ɗan yi bayanin shi kaɗan yadda su ma suke bi da ce sun zane an zane kaza an gane kaza an buga kaza da kaza an gane kaza zai faru lokaci kaza lokaci kaza kamar da yadda masu bugun kasa ɗin nan suke ko a zana a share a zana a share a zana ta ce to an gano kaza da kaza zai faru to dukkan su su ne ƙarƙashin wannan ilimi nasu ba su isa su gano lokacin tashin kiyama da lokacin alamomin tashin kiyama a ce ga ni lokaci ba to su ne yake so masu raddi fa inna haula hududan wa tuhaddadu li khuruj al-mahdi awqatan muayyana wannan da muka fado dinnan da su al-kashfu manamat da su tanjim da wannan dukkan su sun ta kokari su haddade ma bayyana al-mahdi lokaci muayyani inda hunwai a wurin su kama sai a ci bayanin zalika insha Allah ta'ala kamar da dai na ce muku bayanin wannan zai zo nan gaba insha Allah wannan shine karshe wanda zai nuna maka aƙidar shi Usmanu da ɗansa Muhammad Bello irin aqidar shi ta salafus salih malaman mu na wannan ƙasar wanda suna kan manhaji na magabatanmu dangane da kowane abu da ake so a san mai ce ka. bayan ita ce aƙidar su basu su riƙe hannunsu ba sai da suke rubutu suka ban ma al'umma su dan kullum so ake ka zama salihi muslihi gyararre mai kokarin gyara wani karka ce ni ba ruwa na ta kai na nake kowa ji abin da ga dama la kun gane da kyau to hasu salis bincike na uku shine zikru intajati shine muallafati Sheikh Usman bin Fodi wa ibnuhu Muhammad Bello ala ilmiya fi qadiyati zuhur al-mahdi abinda muke so mu bayyana a anan abubuwan da muka faɗi ne a baya amma za a yi samari din su a fito da su a ba su wuri cewa ambatan irin gudunmowa da shi shehu usmanu da ɗansa muhammad bello suka bayar dangane da wannan ƙaziyya ta bayyana almahadi ba su irin gudunmuwa da su suka bayar a wannan janibi ba wai ita ce kaɗai ba masa'i da yawa na ilimi sun yi rubutu sun bayani amma wannan ɗin muke magana mu magana almahadi ko sai muka ce inda ma ja a shek usman bin fodi wa kama bi mawa'idhi wa irshadatihi fi gharbi afriqiya yayin da shi shau usmanu Allah ya masa rahama ya zo ya tsayi da wa'azozinsa da shiryarwarsa a nan yammacin afirka ina ce yammacin afirka ba yau tsaya najeriya kaɗai ba don lokacinsa ma ba maganar najeriya ake ba tura mulki malaka ba su zo ba magana ne wa'azinsa ya haɗa nijar najeriya kamaru su chadi nan ya gangara duk wajen su benin ko ina ya shiga wa'azin shehu usmanu kaga garba afirka kenan ko ba garba afirka ba to duk yayin da ya tashi ta wa'azinsa da ƙoƙarin shirye da al'umma wa azarahu fi zalika akhuhu abdullah ɗan uwansa abdullahi na gwandu ya mara masa baya zama babban wazirin sa wabnuhu muhammad bello da ɗansa muhammad bello fi awakhir al-aqd at-tasi min al-qarn ashar al wato a ƙarshe ƙarshen kulli na tara in ka ce kulli na tara malamai masu lissafi kun san a cikin a cikin ɗari kulli nawa ake da shi goma ko goma nawa ce ciki goma goma ce goma guda goma ce cikin goma ko don ka ce al'aqdul awwal shine goma farko al'aqdul sani goma al'aqdul sani ka ta attase kuna ganewa da kyau to wannan karshe karshen kulli na tara ina jin kire za ku gane lissafin kenan ko da karni sani ashar a karni na goma sha biyu na hijira na ƙari na goma sha biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu kenan to ba cika da ɗari biyun ba daidai kenan shine ya ce maka ƙarshe ƙarshen ƙarni na tara kuna ganewa da kyau wa sa'il aqd samina ashar almiladi sannan kuma a tsakiyar ƙarni na wato ainihin goma sha takwas shi bayan ga dubu ɗaya kenan ko wato ɗari guda goma ga kuma ɗari takwas sun kada nawa kenan sai ka ce dubu ɗaya da nawa ɗari takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas to amma cikin tsakiyar akadus time ɗin ne wannan dai lokacin yana so ya gaya ma time ɗin da shi usman ya ta gwagwarmaya da ɗansa ya ta jihadi ya ta wa'azi ya ƙoƙari al'umma ta dawo kan hanya ta gari bayan da suna ta bauta ga sunan musuluncin ake da baki amma maguzanci na nan canfe-canfe, tsafe-tsafe duk bori ba abinda da ba a yi to a daidai wannan lokacin lam yaqim al yadaini huwa wa ibnuhu tijaha hadhihi masala shi dai Muhammad Bello da shi da dansa wato shi shi Usmanu da shi da dansa Muhammad Bello ba su zauna hannu buɗe ba haka ba Hausa haka Hausa suke ta ko maqtufa al yadaini hannu buɗe ba komai kenan ba su yadda ba sun zauna haka tijaha hadhihi mas'ala dangane da wannan mas'ala din abinda za ka yi fassara magana da hausa ba su zauna hannu kawai suka rike hannu ba dangane da matsala almahadi ja baki su shiru kowa ya fahimci abin da ya fahimta a ba su yadda suka yi haka ba bal kadihitan ma biha kuna ganewa ihtimaman baliga a'a sun damu da wannan matsala damuwa wacce ta kai kololuwa wa bazala majahudar kabira suka bayar da gudunmowa da ƙoƙari mai yawan gaske fil bahthi anil mahdi dangane da bincike dangane da shi imamul mahdi wa ahwalihi da halayensa wa umurihi da al'amuransa wa alamati zuhurihi da alamomin da suke nuna bayyanarsa shine din wal mahamul lati yaqumu biha idza zahara da irin ayyukan da zai in ya bayyana in ya bayyana ya zai wani aiki zai ne ya zai duk sai da suka bincike kan wannan وكتب الشيخ عثمان بن وفي ذلك ما يلي ga irin gudunmuwa da shehu usman ya sai rubutu dangane da wannan matsala kadai sai da rubuta littafi bakwai ruba dan Allah shi yasa an kaje kaga ka'ima na na littafan shi sai kaga littafi wajen 100 ko sama da 100 littafai daya bayan daya bangaren siyasa ya rubutu bangaren fikihu bangaren lugha bangaren tibbu ne raban gado ina ne sai ka rasa yaushe suka yi jihadin yaushe suka yi rubutun yaushe suka karanta kuma lokacin su ba irin namu bane ga fitila ga tawada ce irin tada ba haske irin wannan amma duka Allah ya sanya mu rayuwar su albarka haka suka yi kai ya littafin sama suna na farko annabul hadi ila ahwalil mahadi labari mai shiryawa zuwa ga halayen shi al almahadi na biyu shi ma alkhabarul hadi ila umurul mahdi da annaba da alkhabaru duk abu guda bane amma ku duba abin na malamai sai aka canza ka ce ta aka ce annaba dan kuma alkhaba kuna ganewa labari mai shirewa zuwa ga al'amuran mahadi can kuma sai aka ce ahwa nan sai aka ce umur kuna ganewa na uku shine tahzirul ikhwan min da'il mahdiyyatil mau'uda akhir zaman wato gargaɗi ga 'yan uwa dangane da da'awa wato da'awar mahadiyya wacce aka yi alkawarin zuwan ta ƙarshen zamani ana ma 'yan uwa gargaɗi daina da'awa in wani ya yi rika fahimta da'awa ce ba shi ba ne na hudu ya ce amru sa'a wa sharatu sa'a al'amarin sa'a da alamominta na biyar ya kira shi tambihul umma ala qurbi hujumi sharatu sa'a faɗakar da al'umma bisa kusantowar alwato ainihin ashara sa'a alamomin tashin kiyama hujum wanda za su auko kawai ba mai cewa ga lokacin koyon ko gobe ko jibi Allah ka samu ga da kyau na shida shine kitabu muddati duniya yayi wani littafi ya kira shi wai muddati duniya littafin da ke bayanin lokacin duniya da zai kare wanda a baya kun san mun dan magana kaɗan ko shi ma wasu littafan ya samu aka rubuce-rubuce wannan ga karanta dai ke ta shan dariya kawai domin za a ga shi da kan shi da ya rubuta ya dawo ya domin an ce lokaci kaza kuma lokacin ya zo wuce bata tashin ba kun fahimta da kyau littafi na ƙarshe wanda dai ya magana akan almadi shine kitabu nasihatu ahlul zaman littafi wanda zai nasiha ga ahalin zamani mato ahalin zamani nashi kenan wanda haka malamai suke suna bayani game da al'ummar su na zamanin su wanda yau za ka rubutu kai ma dole rubutun ka ya shafi wato al'umma kada kake rayuwa cikin su wanda da can ba abin sai a yau yau abubuwa ne da yawa wanda lokacin shehu da su ne a yau da su kuma za ka magana ta ilimi ta karantarwa dole sai ka taɓa su don mutanen su gane amma sheikh muhammad bello kada allah fa fi zalika ma yali shi ko shehu muhammad bello ya rubuta abin da ya rubuta gashi nan kamar haka shi littafai hudu ya rubuta akan wannan matsala kadai na farko kitabul qawli muktasar fi amri al-imam al-mahdi al-muntaza wanda shike shine allazi nahnu fi sadri tahqiqi wanda shine zamu tahqiqin sanan gaba insha Allah na biyu kitabu kashful khafi min akhbari imam al-mahdi kuna ganewa wato littafi wanda zai bayyana wani abin da ke boye dangane da al'amarin shugaban nan al-mahdi wanda zai bayyana mana zai biyo wani abu ne a rufe yake so ya fito da shi kowa ya gane na uku shine tambihul afham ala anna al huwa huwa al-khitam tambihul afham fadakar da afham afham jam'ina al-faham kenan ko afham fahimtoci daban-daban wato a fadakar da su dangane da al-mahdi wanda zai zama huwa al-khitam shine fa wuce kamaki daga shi sai tashin kiyama dajjal ya bayyana isa ya bayyana su kaza duk fitintinu kuma Allah ya tsare mu daga na abuwa sun gyaru to kuma in ya kauce abuwa sun rikice kuma sai tashin kiyama Allah ya tsare mu to yi littafi domin faɗakar da al'umma kan haka na hudu manzumatun fil fitanil mutasila bi khurujil mahdi wannan manzuma ce waka ce abin awake ya kira dangane da fitintinu wanda za su sadu da hudowa ko mu ce bayyana almahadi fitintinu ne daga wannan sai wannan daga nan kuma almahadi sai ya zo sai ya gyaggyara al'amura abuwa su kyautata daga nan kuma suka sake gurbata shi kinan sai tashin kyama Allah ya tsare ni. shi yasa kullum kar kai fata kaga alamomin tashin kyama na ƙarshe manya manya na kar kai fata Allah ya kai ka wannan lokaci Allah ka karbe mu da imani wa qad summi wa ko wa qad summi amirul mu'minin ko samma amirul mu'minin kitabuhu al-awwal al al-muktasar shi amirul ne shine muhammad bello ya kira wannan littafi na farko da suna alqaulul muktasa zance takaitacce wanda aka yi samari ɗinsa kenan da annahu lakasa fihi wa iktasara ma zakarahu abuhu min amr al-mahdi fi kitabihi al-mazkurati anifa fi kutubihi al-mazkurati anifa domin yayi samare ne yayi kulasa ya rairayo ababan da babansa ya faɗi a littafan su guda bakwai ya zauna ya karanta ya fahimce su sai ya samaran su ya tattara su ya kulasa su cikin wannan littafin sai kira shi alƙaulul muktasar fi amril imamil mahadin muntaza kun gane da kyau wallahu alam Allah shine masani wannan shine karshen bayanin wannan wato fasali ko mu ce babi na farko wanda shine tattali almadkhal na wannan littafi yanzu ne zamu shiga babi na biyu wanda ka ce kusan shi ne gundaren abin da ake so a bayani a al-ittijahatul muta'addida fi qadiyat khuruj mahdi dangane da fuskoki mabambanta dangane da qadiyya ta bayyana al-mahdi mazuna so mu faɗi fuskoki daban-daban mabambanta da wanda suka kora matsalar da wanda suka tabbatar da ita tabbatar wata hanyar da ta dace da wanda kuma suka tabbatar ta hanyar da bata dace ba ba su ne fuskoki mabambanta ba wannan shine babi na biyu wa fihi salasatu fusulin akwai fasali uku a cikinsa wai wa kullu faslin ala mabahis kowane fasali shi kuma ya kunshi mabahasai wato bincikai da bai ba a cikinsa mun kun gane da kyau alfaslul awwal cikin fasaloli guda uku da muke da su to na farkon shine zai bayanin wato ittijahatu muta'addida fi qadiyati khuruj al-mahdi al-muntazar fuskoki mabambanta dangane da bayyana al-mahdi wanda ake sauraron zuwan sa wa fihi arba'u mabahith a karkashi akwai bincike hudu da zamu bayanin su al-mabahith al-awwal bincike na farko an nakuna li aqidati khuruj al-mahdi al-muntazar wanda suke kore aqidar bayyanar al-mahdi fata kwata su a wurin su ma babu magana awul munkiruna almutarajjiduna fiha ko wanda suke ta ko kuma suke kai kawo zuciyarsu ta ki ta tsaya ta yadda eh zai bayyana ba zai bayyana ba su dai suna ta kai kawo wa asbabu zalika kuma za mu faɗi sababin da yasa suke kai kawo din mafasu sani bincike na biyu karkashin fasali wannan fasalin na farko zikiru shubahatil munkirina aw mutaraddidin li aqidati khuruj al mahdi wa radd alaiha wato ambatan shubuhohi ka san shubaye ne rudu da za a sa maka ko wanda shine ne baka fahimta ba sai ka fisgu kamar yanzu rudin da shi a suke ta sa mutane ya ce san ahalul baiti san ahalul baiti waye bai san su san manzan Allah san ahalul baiti kaga rudu kina waye bai san su to da haka za a ja ka ana jan ka ana jan ka daga nan kuma sai a je a kai ka inda bai dace ba to shubuhohin da su masu kore wannan matsala din suke yi suke inkarinta ko suke kai kawo kan hakan ɗin sannan da raddin da za mu faɗi don in ka faɗi shi ba ya kamata kuma ka faɗi ta. kamar magani ne cuta ce ka ce ga ta ai ya kamata ka ce ga maganin da za a sha a warke ko amma ka gano cuta ka bar mutane kuma ba gaya musu maganin ta ba har yau suna nan cikin damuwa to wurin za mu faɗi shi ba su sannan mu faɗi raddi a kanta wa fihi nuqatani a ciki ma akwai nuka guda biyu ita ce shubahatun ilmiya wa shubahatun akaliya mun raba rudin nasu da shubha ta su kashi biyu akwai shubahatu wacce take ta ilimi ce ta hanyar ilimi suke biska jefa shubha akwai kuma akaliya ta hanyar hankali hankalinka za a yi amfani da shi a ruɗe ka a karkatar da kai har kai ma ka riga ganin kai ba ma fa wani almajiri da zai bayyana kuna fahimta da kyau ko kuma a jefa maka shakka kai ta kai kawo wannan da za mu bayani shi a mabhasi na biyu ƙarƙashin fasali na farko shi kuma fasalin da ke ƙarƙashin baji na biyu sai al-mabhasu salis shine zikiru ashhari ko zikiru ashhara man da al-mahdiyata aw bi'illah za mu faɗi shahararrun da suka yi da'awar mahdiya ko kuma aka yi musu da'awar ba za mu iya fasalin su duka ba a wanda suka fi shahara wanda bincikenmu ya kai kai za mu gaya maku su iya wanda suke wannan da'awa ɗin wa fihi niqati taliya al'ula unasu lam yad'u al-mahdiyyata walakin dhunna bihim annahum al-mahdiyun za mu cire nukta ta farko shine wato cewa akwai wanda ba su ba su da'awan mahadiyyar nan ba a'a zato ake su ne al sai aka jingina musu mahadiyya ɗin na biyu shine irsalul mahdi sudani ar-rasail ila manadika ukhra wa khasatan zu'ama al harakat al islamiyyah an za zamu faɗi wata lokuta shine aiko da wasiƙu da shi almahadi na sudan ya yi a zamaninsa zuwa ɓangarori daban-daban na musamman nan afirka da ƙasashe irin na su jazair maghrib da sauransu ya aika da wasiƙu wato don a yadda da wannan almahadiyya ɗin tashi a mara masa baya da dai inda ya ji wani motsi-motsi na harka ta musulunci ya aika da wasiƙarsa shi yasa wasiƙan sun iso hannun Najeriya lokacin Shehu Usmanu ya wuce zamaninsa amma lokacin jikoki jikokinsa ne a koma ce ya za a ce jikokin eh za ka ce jikokin jikoki haka yi ko to wannan ne lokacin takaddun sun iso hannun kamar yadda za mu ci a salisatu a zikirun mani da'al mahadiyata za mu faɗi lokuta inda wanda su kuma suke da da'awar mahdiya din arabi'a nukta ta hudu shine ahammul ma'aqiz ala harakati ibn tawmar akwai wani mai suna ibn tawmar yayi harka yayi karfi lokacin sa shi an rubi da shi da yawa wannan irin lai abubuwan da ya ba daidai ba za mu dan faɗe su a tarihance abin da malamai suka faɗi almafasul Rabi bincike na hudu na ƙarshe karkashin fasali na farko dake ke ƙarƙashin babi na biyu shine zikiru aqidatu ahlus sunnati wal asar fil muntazar wato za mu faɗi aqidar ahlus sunna wal asar dangane da shi al mahdi muntazar ahlus sunna wal jama'a me ce aqidar su tun daga kan sahabbai har kan wannan zamanin namu wasu tanawul kullu mabhadin bi bayanin qadarin imkani a bi iznillahi ta'ala fa qulu billahi tawfiq kowane wato mabhasi zamu bi shi dalla dalla mu yi sa gwargwadon iko in Allah ya to in lokaci ya yi sai a gaya man dan mun sami gaba sai mu sa lokacin ya cika to minti biyu na ga ba zai ba mu dama mu ci gaba ba sai mu tsaya nan sai ya zama mun faɗi samaran abin da za mu cikin wannan babin kenan a ko mu ce fasali darasi na gaba sai mu ɗora insha Allah da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan abin da ne kuskure daga shi Allah ya gafarta Allah ya fahimtar da mu wannan hanya ta magabata ya bar diga mu a kanta duk wata ƙura da rudu da yake tasowa ga wannan aƙida ta sunna Allah ka nuna mana wannan rudin ka ba mu ikon guje masa Allah ka tabbatar da diga-digan ka tsare mu da zamiya da talaulauniya ka tabbatar da diga-digan mu kan sunna kan musulunci kan sunnar manzo har zuwa wato karɓar mu